SA ya excellence ina so na yaudari mutane amma na nuna kamar ina aiki sai da jama'a ta su ci gaba da zama a cikin wahala ka da yan maulan mawaka eh na san shi dan crypto ne to yan jarida fa a ba su brown envelope Allah yanzu jama'a sun daina jin radio hmm. ina da shawara ga wannan kai kuma fa your excellency kuɗi kawai zaka tura mana ta intanet mu kuma bari ka ga yadda muke yi idan kusan duka yanayin ilimi na jihar ka ya zama kamar haka kai kuma sai ka samu makaranta ɗaya ko biyu a raba irin waɗannan mu kuma sai mu ce kana aiki ga wani idan ana ta kashe mutanen jihar ka domin a kwashe gwal ɗinsu a fita da shi ba bisa doka ba saboda kana samun riba kai kuma ka gina tashar jirgin sama domin a fita da gwal ɗin cikin sauki ba tare da kowa ya sani ba ana kaiwa dubai ana sayarwa sai mu mayar da hankali a kan shi mu ce kana aiki kai kai kai wannan ai kamar yan barandar siyasa ne waɗanda suke taimaka mana wajen yaudarar jama'a a cikin rediyo babu shakka ga masu su waɗannan yan kasuwa ne ka ba su kuɗi yau su yabe ka gobe kuma bikin ka ya ba su kuɗi su ma su yabe shi kamar yaya ba su da zuciya kaga yanzu da shugabancin ka ya hana su wuta ya hana su lafiyayyen ayyuka da kara musu tsaron rayuwa uh-huh. duk za su mance da wannan inda za ka tura musu kuɗi a cikin akawun. jira jira jira jira to ina abubuwan da nake na ba daidai ba suka fito fili kuma ba za su ci hannun da yake ciyar da su ne hmm, wato one mugu down yes one mugu down hmm. yanzu waɗannan sai dai ku a tura musu kuɗi kenan ba kullum suna gebe na ba suna taimakon yan murya exactly hmm. wannan ya ci gaba ne to su ne ake ce musu npr kan alayimin hausa yan shaidar zar ina